أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخاطب فيها يؤمنون كما فشى وصحبة كفء في الشريعة والصلاة نعم وخاطب فيها يؤمنون كما فشى أنغاني كو يؤمنون ونن دينا ونن ديغما مكبيت ديغما ياتي في من صوبه بالخلف در وأوبلاته وخاطب فيها يؤمنون كما فشى kaga yu'minu da ke tare da wannan an naɗe an gane ko inda yake ci waktirin da yana cewa wa aksamu billahi jahada imanihim la in ja'atum ayatun la wajen biha qul su inda lahi wa ma na annaha iza jaad la shi ne wanda sai ce la tu'minuna fi ha fiha yu'minuna kama fasha kama ne ibnu amir an gane ko fasha hamza na haka hamza da ibn amir suke cewa wa ma ha annaha idza ja'at la tu'minuna an gane ko shi kuma can waqtirin na himan saubihi kaga himan saubihi abu amr da da ibn kasir ibn kasir a can ko himan saubi ibn kulfi darra kaga ibn kasir da abu amr da shuba fi wajhi su ko sun karanta wa ma kum? innaha idza ja'at la yu'minuna an gane ko khadama fiha yu'minuna kama fasha wa suhbatu kuf'in fi shari'ati was sala suhbatu kuf'in an gane su din ne dai waɗannan kama fasha din tare da ƙarin shu'uba da kitai shu'uba da kitai su suka kare a wannan suratul eh, jasiya ita ce shari'a saboda cikin ta akwai kuma da Allah ta'ala shari'atan min al-amr farko farkon da akwai hamim tanzilul kitabin Allahil aziz alhakim inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma tasmir aghra ba ta'atin li qawmin yuqinun wa ikhtilaf al-layl wan nahar wa anzala rizqin wa aya bil ardi ba'da mawtiha wa tadrif ar-riyah ayatin li qawmin yu'minuna illa bihi eh, تلك آيات الله نتلوها عليك بالأحفظ بأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون تلك تؤمنون أنغاني كوشيني وصحبة كفء في الشريعة وصناشيني فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون تلك تؤمنون وفن يؤمنون نعم تلك وقص وفتح ضم في قبلا حما ظهيرا وللكوفي في الكهف وصلا وضم وكسر ضم wa kasrun fathun hmm. an gane da kasara da fatha kowannen su shine thumma da aka ce da aka ce thumma ya koma ga kowanne hmm. fatuhun a kasurun thumma fatuhun ita ma thumma hmm. fi qibalan an gane ko inda yake cewa ɗaukar sirar malami ne hatta na lalla wacan na alaihin kulle shayin kubulan su waɗancan ƙibalan kaga ƙibalan ita ce ce zammun wa fathun dumma wa kasrun wa fathun dumma kaga kai wa kasra damma kai wa fatha damma sai zama ƙugulan fa asharna alaihim kullu shay'in ƙugulan wa kasrun wa fathun dumma fi ƙubalan hima zahiran hima zahiran su ke wannan kira'a an gane ko hima abu amra zahiran kufiyuna da ibn kasir saura mana nafi'u da ibn amir nafi'u da ibn amir ko kadai suka saura akan kibala an gane ko su kadai suka saura akan kibala akwai wani kira can inda yake cewa ne uh, wa kasuru da wannan fi a can baya muka yi ta kai uh, inda yake cewa wani khaffafi iya manzaka an gane ko makasurun wafatun fi iya manzak eh, wancan ba irin wannan bane tunda wannan kubulan ne wancan kuma kiyaman ne da kayyiman an gane ko shi yana da bambanci shi a iya manzaka shi ne karshen al'abbo to shi ke wannan dummo don muna kasurun fatuna kasurun dummo fi kibalan hima zahiran wani kofi fi kafi wasu kofi yana kan irin wannan kira'ar a suratul kafi an gane ko da yake cewa ما منعنا أن نرسل ما yi الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويتبعوا إذا أول هنا إلى أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا استقبلا an gane ya ce walil kofi kofiyu na suka da yake cewa kubula an gane sauran sun fita tare da su wanda suka fita tare da su abu amurin da ibn amir an gane abu amur da ibn amir abu amurin da ibn kasir abu amurin da ibn kasir su suka raba kafa shi ibn amir da nafi'u kira ta tafi daidai kofiyu da kahaf da ara su ma ku biyu kira ta tafi daidai an gane kubulan kubulan da kahaf da ara wanda suka raba kafa su ne ibn kasirin da abu amr su ke cewa kibalan anan a kubulan anan a kahaf kuma suke kibala an gane walil kufi fil kafi wasila wa jam'u risalati وقل ma وقل كلمات دون ما ألف سواء في يونس والطول وقل nuna ma alifin ba tare da alif ba an gane ko nuna ma alifin sawa sawa su ne fi nuna an gane su ke karanta kalima tun ba tare da alif ba a inda yake cewa musamman kalimatu rabbuka sidqan wa adla yawa musamman kalimatu rabbika sidqan wa adila sai su karanta ta ba kalimatu ba an gane watamman shi ne wakulka ne matun a nan kenan nuna ma alifin saba wa fi yunus ne wa tsawuli haka nan yunus suna da su har guda biyu akwai ka zalika haka kalimatu rabbika alallazi na fasa ku annahum la wacce irin wannan ce ta surati gata كذلك وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وانا شيني لو انا سنة أقول إيه inda yake cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna law ja'at ko duk sun da yace Yunus duk sun shiga an gane ko da bai nuna wata ibara da za ta nuna cewa guda biyu bane to amma duk sun shiga tun da ya ambaci sura kuma duk a sura take sai ya ce wafi yunus ya sa wasu daga cikin malaman shirki sai su kawo guda daya na jin abu shama ma guda daya kawo bai kawo daya ba an gane wasu kan gafala sai su kawo daya su ba daya to amma duka biyun sun tafi gaba daya wa fi yunusin wa qawli ita ce wacce ke kwatan kwatan ta farkon yunus ko suratul qawli suratul ghafir wanda suke sun hamihi ballala hamihi kufiyuna da ballala kufiyuna da ibnu kathir sai hamihi kuma abu amr kaga wanda za sauran yana fi wanda ibnu amir an gane su ne suke cewa kazalika haddar kalimatu rabbika haka nan nan a shi ma watan mat kalimatu rabbika an gane su ma irin wannan akwai kalimatu ita kuma ta suratun arab ita wannan ba a samu sabani cikin ta ba an gane ko watan mat kalimatu rabbika alhusna na bani isra'ila bima sabon ita wannan babu sabani wannan tana da kuma daga cikin wannan ɗinta mizarta ba a yi sabani a karatunta ba amma kuma ta zo da ta'u an gane duk inda aka yi tafakin ta'ul to za su zo ta'ul marbuta duk inda aka yi sabanin kira'a kaman wannan to za su zo ta'ul maftuha domin ta dauke kira'o'in gaba daya to amma ta wannan suratul araf din watan maskalmatu rabbikal husna ala bani isra'ila ita ta zo babu sabani sannan kuma da ta'ul maftuha an gane ko na sai ce وشدد حفص منزل وابن عامر وحرم فتح الضم والخس إذعلع وفصل إثنى تعرف كيف نعم يتي وشدد حفص منزل وابن عامر أن قال يكون إني كيتي فيعلمون أنه منزل من ربك بالحق ibn amir da hafsu su kaɗai ke cewa cewa su kaɗai ke cewa annahu munazzalun duk sauran suna cewa annahu munzalun min rabbika munzalun وشدد حفظ المنزل وابن آمر وقل بعده بالياء وحرم فتح الضم والكسر نعم وحرم وحرم اوكي حرم نعم وحرم فتح الضم والكسر إذ على إذ على شيني نافئ ده حفظ an gane ko su bi suka bige gaba ɗaya. inda yake cewa wa qad fassala ma harrama alaykum qad fassala lakum ma harrama alaykum an gane sauran kufiyuna an gane su ne da ibn da akisa'i da hamza da shu'ba suke cewa wa kan fassala lakum ma hurrima alaykum kan hmm. fassala lakum ma hurrima su suka raba gaba an gane ko hmm. sauran da bai ambata ba su ne kaga ibn kafirin hmm. da abu amr da ibn amir suke bige su gaba ɗaya da bina alimalami musamman mafa'ilu wa kan fassala lakum ma hurrima alaykum an gane ko kila lakum ma hurrima alaikum to wannan shine yace hurrima fathu dhammi wal kasr iz ala iz ala shine nafi'u da hafsa kuma kalmar ce nan ya fara ta mana nabiyin ne na farkon shine wa qad fassala lakum ma harrama to sai fara ambatar harrama din an gane harrama din ita ce ta hafsun da nafi'u su kadai amma fasala kufiyuna da nafi'u shine wa kuje wa fussila sanna. istanna suke cewa kan fassala lahu an gane ko idan aka zo hurriwa sai su rubu hafsun da nafi'u sai su bige gaba da wa kan fassala lakum ma harrama alaikum an gane kitai wa kan fassala lakum ma hurrima alaikum sauran kuma nafi'a ibnu kasirin da abu amr da ibnu amir wa kan fassala lakum ma hurrima alaikum na'am ليش؟ مفصل إن سمى يدل نضم مع يضل الذي في يونس ثابتا ولا يدل أنغاني يدلون ضم ما يضلون أنغاني ما يدل الذي في يونس أنغاني وأن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم شنو أنا يعني وانا سورة وأن كثيرا لا يضلون أنغاني كو يضل آه، يدل عن سماه يدلون ضم مع يدل ثابتا تلا كو يوا كوفيونا كي wannan kira sai ce wa sai ce kuma wa inna kafiran la kamar wancan na ibrahim to wannan wannan tare ke da na surati yunus rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan fil hayati dunya wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyadillu haka ke karanta shi an gane ko yola ke cewa li yudillu an sabili sauran kuma li yadillu an ne ya dillu na thumma ma ya dillu alladhi fi yunusin sabitan tala na'am رسالات فرد وافتح دون علة وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر سوى المكي وراح رجل هنا على كسها إلف صفا وتوسلا نعم ميكي سوى risala ta farko risala ta farko eh, eh, eh yana zama mutu ajira lazimi eh haka yake li yadillu an sabil domin su bace daga hanyar ka li yudillu domin su batar da wasu an gane ko haka nan shi ma wa inna kasiran la yadilluna bi ahwa'i da yawa suna bacewa da son zuciya kamar da ce ce nan lalina iya dilluna an sabilillah an gane kaga ya dilluna nan da son zuciya ya ce wala ta tabi ila hawa fayyuzillaka an sabilillah illal ladina yadhilluna da ittiba'il hawa'i yawwa to shine wa inna kaseeran la yadhilluna su a karan kansu la yudhilluna kuma suna bata an gane ko inda suka zo haka suke ma'anar risalatu fardun risalatu masu karanta risalata Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata da ya haythu yaj'alu رسالات فرد واختقون فانقالك دون إلة أبا دون إلة فانقال ابن كثير إلة حفظ حفظ فيك سوى الله أعلم حيث يجعل رسالة فانقال وفته دون إلة وضيق ماء الفرقان حرك مستقلا بكسر سوى المجد ضيق فانقالك يجعل رسالة ومن فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا سيأتي حرجا عن ذلك shine zaitan ma'al furqani na suratul an gane ko na suratul furqan da yake cewa wa idan ulqu minha makanan yawa idan ulqu minha makanan dayiqan ne ولا يأتونك بمثال إلا جئناك بالحق الذين يسألون على وجوههم الأجانب يوم مقرنين دعوا هنالك إذا ألفوا منها مكانا ضيقا مقرنين an gane ko zaikan kenan ba harajan ba shi zaikan ne ba harajan ba ne na zaikan ne inda yake cewa menene yadda alfadirahu zayyikan harajan wannan ne a zo harajan sannan nan shi ma makanan zayyikan shine zai kama alfurqani harrik bai harraka iya undin kam zai sai ka harraka ta an gane ko to amma da ya tsaya a nan na da wani masali za mu ɗauka da fata za mu ɗauka saboda haifu tarihi tarihu gaira muƙayyadin huwal fata amma nan bai bashi muƙayyar mu tsalak ba wa zai kama alfurqani harrik la bi kasrin kaga ya kayyade mana harrik din bi kasrin kuma tare da sharda sai ka ce zayyiqan an gane ko zai kan ma alfurqani harfin musaqqila bi kasrin siwal makki ko dukkan qurra haka ke karanta shi an gane ko daga alfadra udayyiqan haraja haka nan makanan dayyiqan an gane shi ko sai ibn kasir sai ce dayyiqan an gane kamar da lafaza bi awwalan bayt wa dayyiqan ma alfurqani harrik musaqqila sai ce آه، يجعل صدره ضيقا حرجا ذلك فيجب ولا حرجا هنا على وراح حرجا هنا على كسره إلف صفع إلف صفع راح حرجا ليك يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا هنا إلف هو إلف شين نافع صفع صفع لشؤبة وتر وتوسل وتوسل نعم ويصعد خف ساكن الدم ومده صحيح وخف العين جاو مصلى ويصعد خف ساكن الدم دم شين ابن كثير في كون الكلمة خف ساكن أن يعني كان يجعل صدر وضيق كأنما يصعد Thank you. sai ka zo ka da su da suke ka zo kowa sai ka zo sai a kai sai a gaske na ويسأل خف ساكن دم دم شيني ابن كثير an gane shi ke cewa yadda alfadahu daiƙan ka'anna ma yas'ad daga sa'aya sa'ida ko sa'ida yas'adu ilaihi yas'adu da kalimar tsaye zai karanta ta ka'anna ma yas'adu ɗaya kira kuma ya ce wai sa'adu zumun sakinun wa madduhu sahihun sahihun shi ne shu'uba hmm. kamar yadda wanda ke karanta hmm. an gane ko yas'adu sai ya ce yusa ta annama eh, zai kawo shadda ومده صحيح وخف العين داوم سندل يوا داوم سندل kaga ibn kasir da shi shi uba ba ke khif al-ain ba a gani yas'adu sauran ke cewa ko wa yas'adu khifun sakinun haka ne sai yas'adu kira da ibn kasir shi kuma wannan yas'adu shi uba yas'adu saboda yake mene خف ساكنة دم ومده صحيح وخف العين داو مسلل هذا wanda ke takfifin aini sun ya dawo masalla kaga kenan sallala shi bai yin takfifin sa'adu an gane saboda ya ce wa yas'alu khiffun sakin kaga khiffun din yana nufin da sa'adu domin da ga ainu yake ne ba zai sake dawo ce kuma khifful aini ba an gane da haka khiffun sa'adu ibnu kathir a yas'alu khiffun sakin wa khifun ne na biyu da yace wa khifful aini kaga shi ibnu kasir na sadu wal ain ke yas'adu shi kuma shi uba khifful aini kawai ya shiga dawa masandala amma bai shiga cikin wa yas'adu khiffun sajinun ba to zaka bai ce ka annama ya ya yas'ad sauran tunda an ce wa madduhu sahihun kaga sauran duk ba sa madda sannan kuma khifful aini ga masu khifful aini da ma sandala kaga sauran ba ta khifful aini sannan za su yi tashdidun sa'ad tashdidul aini ka annama yas'adu an gane ko yas'adu fi sama an gane da yace ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبأ مع نقول إياك الأربع أمنا ونحشر أو أن سورة kuma wannan sura na biyu saboda ya tsallake na farko abin da ya nuna mana na biyu kaga wannan sura bai ce maka na biyu ba to amma abin da ya nuna mana saboda ya riga ya tsallake na farkon can wa yau mana yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati ayna shuraka naqulu lil ladina ashraku ayna shuraka'u kaga an tsallake wannan bai ce komai ba yawa jazakallahu khaira yawa yayi ko ya dauke yawa an gaishe kaga bai ce komai ba a can to ya nuna ban da shi me zai zo nan mai yawma yashuruhum jami'an ya ma asharal jinn to ita ce wannan an gane duk da bai ce na biyu ba abinda ya nuna mana ba ta farko yake nufi ya tsallake ta yawwa wa yas'adu wa yahsuru ma bi yunus amma na yunus ya kayyade ya ce na biyu an gane nan ma abinda ya sa ba kare ya wasu da ya wuce ita ma tana da farko wa yau mana hun jami'a sun mana kulu lillazina ashraku makanakum antum shuraka akwai na biyu ويوم نحشرهم كأن لم يلبسوا إتكتبوا إتكتبوا ونحشر معسان بيونس وهو في سبع هكذا سورة السبع قال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة duka da hafsu ne shi kare tare da ya kulu ke za su ka zama arba ya na biyun suratun an'am da na biyun suratun yunus da ya na tare da ya shi ya sa suka guda hudu ce ya turwa salim bi yunus wa huwa fi ma'ana qulul ya larba'i ummila sana suratul furqan bai kawo ta ba sai a surarta ita kuma ibnu kathir wa faqa hmm. wa nahshuru ya darin ala ibnu kathir ya masa muwafaqa ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للمجانين ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا سبيل وخاطب شاما يعملون ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلا وخاطب شاما يعملون أنغانيكو أو ننقل inda yake cewa menene ma ne kullum darajatun mimma aminu wa ma ka bi ghafilin amma ya'maluna sai ce amma ta'maluna an gane wa sadaba shamin ya'maluna wa man takunu fiha man takunu lahu aqibatu dari da suratul qasas shine tahta an an gane ko man takunu lahu aqibatu dar innahu la yuflihu adh-dhalimun an gane yace wa man takunu fiha wa tahta an-naml zakkirhu sulsula sulsula sunan hamina dai an gane ko ne karanta menene bal ya qalli man wa alama kana tukuni alu فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار an gane ko innahu la yuflihu adh-dhalimun haka nan a suratul baqara ne yake cewa ne كل الله وقال موسى يوى وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون في السنة ومن يكون له عاقبة الدار يا جماعة وانا نقول ومن تكون فيها وتحت النمل سلسلة وكان تمد النون في الكل شعبة بزعمهم الحفان بالضم رجل وكانت مد النون في الكل شعبة شعبة أنا مد النون سيما إلى شي جميل ya komi malu alama ne tukun sai karanta shi alama na teku an gane ko inni alu sau ka alamu na man takuru da wa ake wata da sau ka alamu na man ya a azabun ya turi an gane ko kan sau ka alamu na man ya a azabun wa man kuma ka man ya ci ne sau ka alamu na man ya a azabun ya turi wa man huwa ka zai da sauransu duk inda yake وقالات والدلون في الكل شعبة وزعمهم الحرفان بالضم رتلا رتلا شيني كتاي بزعمهم حرفان أنا لهم كلمة قد أبيو أنغاني كو زعمهم أنغاني يعني فجعلوا لله مما ذرى من الحرف والأنعام نسيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا هكذا كو تيجي زعمهم الحرفان بالضم رتل رتل نعم وقال هذه أنعام وحرث وقالوا هذه أنعام حجر أيوة إلا من يشاء بزؤمهم يا وشيم وأنعام حرم الظهور وحسون ولا نظر نعم. وجعلوا لله مما ذرى من الحرف كلام من وقالوا هذا لله بزؤمهم يا وشيم بزؤمهم الحرفان بالضم رتل الكتائب Thank you.